wasu alkaluman da hukumar kididdiga ta najeriya wato national bureau of statistics nbs ta fitar na kuma nuna cewa an samu saukar farashin kayayyaki a kasuwanni cikin makonnin nan kuma wannan ma bai rasa nasaba ne da matakan da ake ɗauka gwamnatin najeriya ta ce akwai fatan cewa tattalin arzikin ƙasar zai farfado nan da ƙarshen wannan shekara to wai koya yan kasuwa da kuma masu saye ke ji ne game da wannan ci gaba da hukumar kididdigan ta ce an samu a yanzu kuma don samun amsar wannan tambayar na kwale da kasuwar John Block ɗaya daga cikin manyan kasuwanni a jihar Adamawa inda mako na ji ta bakin wasu. na Abubakar Nuhu dawa ne. Na zo sayan shinkafa ne. Kai babu banganta ba. To ba alama kayan bai ragu ba yadda yake da haka yake yanzu. Sunana Abdullahi Bello muhammed kamar yadda jama'a suke jin cewa dan saukan tabbas ya sauka kam amma sai dai yanzu kuma da yake ganin azumi ya gabato to ko me yasa kayan ne yake yankewa daga inda ake samun shi mu ba mu san me yake faruwa ba amma duk sanda muka je neman tsari mukan dan samu ƙari kamar dai waɗannan 'yan kasuwa shi ma shugaban kungiyar rana ta fito ɗaya daga cikin manyan kungiyoyin 'yan kasuwa a Najeriya Alhaji Kawule Dasan ya ce su ba su tabbatar da wannan rahoto na hukumar ƙididdigan ba duk mutumin da zai ce maka kaya ya sauka yadda mutane suke nufi bai sauka kamar yadda suke nufi ba eh ba za mu ce ba a rage ba an rage amma ragin da aka samu bai saka kasa ya karya ba zuwa an ga maka tirela daga Lagos zuwa nan in an ga maka kuɗinta sai kai mamaki ai rangwamen kaya ba sai kai ne zaka yi ba kaya ne yake rangwame da kansa bari na ga maka to wai question me ake nufi da kare tattalin arziki kuma ya za a farfado da shi Dr. Muhammad Muntaka Usman masanin tattalin arziki ne a Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria tattalin arziki da yake karewa suna da abubuwa da yawa su amma wanda ya shafi Najeriya kamar abu guda uku ne na farko akwai karewar farashin mai da muke sayarwa wanda shi ne yake kawo kudade cikin kasai a juya su a ajiyar da tattalin arzikin gaba sannan abu na biyu akwai su ma'aikatu kamar fannonin tattalin arzikin kamar su farkar noma masana'antu da sauransu su ma abubuwa ya sa ba su iya sauran kayayyaki kasashen waje da suke sarrafawa to saboda haka sai tattalin arziki ya kara yin kasa kwarai sannan kuma na abu na uku shine najeriya yawancin duk abubuwan da muke amfani da su ana shigo da shi ne so wannan shigowar da ake da shi sai kuma kudaden kasashen waje suka tashi saboda haka ba za a iya shigo da wa'annan kayan ba shi ma sai ya shahi tattalin arziki to ala kulli halin ne wa'annan abubuwan su ne mahimmai a cikin abubuwan da suka sa shi tattalin arzikin ya samu rauni kuma akan hada ma da yawan cin hanci da rashawa da yake a kasai. Najeriya wadda ke majerin kasashen da ke kan gaba wajen albarkatun man fetur a nahiyar Afirka ta ku dogara ne ka cokan bisa kudaden da ake samu daga sayar da daman kuma wasu na maganin faduwar farashin mai ne a kasuwar duniya ke ma haddasa wa kasar halin da take yanzu ko da yake wasu masu fashin baki na maganin cewa irin tsare-tsaren da gwamnatin Muhammadu Buhari ta dauka ne ma suka kara janyo ta barbarewa al'amura batun da ko jami'an gwamnatin kasar ke ma musantawa Ibrahim Abdulaziz Fashin Hausa na Amurka daga Yola a Najeriya.